والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake haɗa mu irin wannan rana ta litinin goma sha hudu ga watan shida hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga maka zuwa madina biyar, wanda kuma ya dace da goma sha hudu ga watan hudu miladiya hudu. wanda kuma wannan shine darasinmu na biyu a wannan littafi mai tarin albarka mai suna na biyu rahama littafin da babban malaminmu da sani umar musa a ta'ala ya wallafa a cikin sha'anin tiran manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama darasin da muka yi na farko mukaddima ce ta shi mawallafin wanda yau insha Allah za mu shiga tautsi'a shi shine kamar yar shimfiɗa kafin a shiga gundarin bayani akan rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi yace ibadatul asnami fi jaziratin arabi qabla islam bautar gumaka a jazirar larabawa kafin zuwan addinin musulunci kafin mu soma wannan isamarrat, abin da ya kamata mu soma shimfiɗa da shi don mu fahimci abin da kyau duka abin da za a yi na bayanin rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama zai somo daga makka ne zuwa madina to mun sani cewa ita makka asali wuri ne wanda manya-manyan duwatsu suka kewaye akwai dutsen abu kubai wanda shi ne kusan daga ɓangaren gabas wanda ya yi shan baka babban dutse na gingime mai wanda yau da kullum da kuma cigaban zamani aka sassaƙe wannan dutse kusan in ma akwai ɗan abin da ya rage ku ba shi da yawa da kuma dutsen ku aiki an shi kuma daga bangaren yamma wanda wancan ya taho ya lankwaso wannan ma ya taho ya lankwaso sun kusa haɗuwa to kuma wuri ne wanda yake cike da ƙananan duwatsu akwai 'yan hanyoyi da ruwa ya kalli wanda allah subhanahu wata'ala ya samar da foundation na ka'aba a wannan wuri wala'alla da dama ko wasu sun karanta ko sun ji annabi ibrahim alaihi wa ala nabi na salatu wasalam lokacin da aka ba shi kyautar kuyanga na nahajar alaihi salam wanda ita sarra ita ce matarsa ta aure kundi lokacin da wani sarki ya so ya kwace masa mata da duk abin da ya gudana har da ya ga cewa ba shi da sulɗa a kanta sai ya ba ta kyauta haja ita kuma sai da to ta bayar da ita kyauta ga annabi ibrahim alaihi salam yayi sadaka na nasara duk tsawon lokacin da suka yi allah bai ba ta suke ba wala allah malamai suka ce ko bari ba ta taba yi ba to ba daɗewa ba sai allah ya bai wa na hajar cikin annabi isma'il alaihi salam to kun san yadda iyaye mata suke musamman a ce uwa gida ta yi shekaru ta ga cewa ba ta da ɗaya yanzu ga wata ta zo daga baya kuma ga alama Allah ba ta rabo to daga lokacin da na hada ta samu cikin annabi Isma'il alaihi salam na nasarar sai ta hura wuta mai tsanani akan duk abin da annabi Ibrahim zai yi to lallai sai ya ɗauke daga inda tsara za ta ganta lokacin suna Palestine to ya ba shi da zaɓi a wannan lokaci sai ya ɗauki nana hajar bayan ta haihu sai ya tafi da ita wannan wuri ku duba nisan da ke tsakanin falastin da kuma maka a halin yanzu ya tafi tsakanin waɗannan manyan duwatsu sai ya zo ya ajiye ta da ɗan ƙanƙani da ɗan kurfa ɗan mazubi na dabino da ɗan ruwa ɗan kaɗan a cikin salka bai ce in ba bai ce in ba yana aji su sai juya to bai nisa ba sai na na hajar ta kiraye shi ta ce ibrahim a wajen wa za ka ban mu ya yi shiru ta ce allahu amaraka bi haza allah shi maka umarni ka kawo muka aje a wannan wuri sai ya ce na'am sai ce izan layu bayyona to kenan tun da shi ne ya umarnin ba zai tozartar da mu ba a wannan lokaci ta ci gaba da zama ita kaɗai tilanta kusa da foundation ɗin ka'aba tana nan ita da ɗanta Allah subhanahu wata'ala bayan wannan ruwa ya ƙare wanda yake na matsayin guzurin da aka bar masu Allah subhanahu wata'ala ya samu masu da ruwan zamzam akwai kisoshi da ba su inganta a wajen samar da ruwa ba za mu ɓata lokaci a kai ba Allah dai ya samu masu da wannan ruwa to makka wuri ne wani ke busasshen wuri da yawa larabawa ko sun so su zauna wurin ba zai zaunu ba domin rayuwa ba ta yi wasai da ruwa to akwai ƙabilan jurhum wanda larabawa ne wanda suke zaune a yaman a wannan lokaci akwai jurhum al'ula akwai asaliya to su asaliya din sun zo ga al'ada yadda suka saba su biyo kusa da ka'aba domin akwai hanyar ruwa dama da hagu da suke wucewa ma'ana kaman korama korama kowane dai zai kewaye mu foundation ɗin ka'aba to sai suka ga ruwa ya samu inda ba su san cewa akwai ruwa ba sai suka ce za su zauna kusa da wannan wuri domin su yi kiwon dabbobi kun san rayuwar larabawa irin ta kiwon dabbobi ce kamar yadda fulani suke idan sun zauna inda suke samun kiwo na dabbobinsu da za su zauna a wannan wuri tsawon lokacin da za su iya zama to sai na na hajar ta ce ba ta yadda su zauna wannan wurin ba su ci gaba da morar wannan ruwan sai da izininta sai suka roƙi alfarma suka roƙi izini ta ce to ta masa izini su zauna to saboda haka sai suka zauna a matsayin makotanta ku gane cewa su wancan larabawa ne ita kuma na hajar tana magana da yaren abin nan ibriya to kun san duk lokacin da ake cakuɗe da kullum wani zai koyi yaran wani suna nan suna nan suna nan isma'il alaihi salam ya zamo yana wasa da yaran su a tafi a abubuwa da aka sani yaran ƙauye su je su yi farauta su yi waye da sauransu har ya zama ya ji larabci kamar haifafen cikin larabawa to wannan ta sa har ma suka auren masa da 'yarsu suna nan annabi ibrahim alaihi salam bayan tsawon lokaci sai ya zo ya duba ya ga wannan ajiya da ya bari ya zo ya sami ismail alaihi salam a lokacin ita hajar ta rasu shi har ya riga ya zamo magidancin kansa to da ya zo sai ya tambayi ita matar ɗansa cewa ina mai gidanki ta ce ya tafi farauta to ya rayuwa take tsakanin ke da shi sai abin sai hakuri? ai abin kaza kaza ta dinga faɗin abubuwa wanda suke bai kamata macen aure mai mutunci ta faɗa na fallasa asirin mijinta ba na kuncin rayuwa da halin gagalin kayi to sai yake cewa da ita idan ya dawo ki ce da shi na ce ya canza wato dokin kofa ya juya ya fito bayan annabi isma'il alaihi salam ya dawo sai take cewa da shi wani dattijo ya zo mai kama kaza mai kama kaza ya tambaye ni kai nasa inda ka tafi ya ce idan ka dawo in gaishe ka kuma in ce ka canza dokin kofa sai ce to ke ce dokin kofar yana nufin in sallame ki saboda haka na sake shi to daga nan sai aka sake ba shi auren yar babban shugaba na jirhum din ya ci gaba da zama da ita wanda malaman tsira suna cewa ta haifa masa 'ya'ya da suka wajen goma sha biyar ko abin da ya kama da haka to ibrahim alaihissalam da ya dawo kusan shi ne dawo dawowarsa ta uku bayan ajiye su ya tambaye ta kuma aka yi dace irin zuwan da ya na farko isma'il alaihissalam ya tafi farauta wannan karan ma bai same shi ba ce ina mai gidanki ta ce ya tafi farauta ya halin rayuwar ta ai sai godiya alhamdulillah komai sai farin ciki to idan ya dawo kife da shi na ya tabbatar da dokin kofa bayan da ya dawo ita ma ta faɗa masa wanda cido mai kama kaza mai kama kaza ya zo ya ce a gaishe ka kuma ya ce ka tabbatar da dokin kofa ya ce to ke ce dokin kofar ya mu umarni na ci gaba da zama da ke na riƙe ki da kyau to wannan ƙabila ta jurhum sai a kwana a tashi sai suka zama su ne suka mallaki wannan wuri area maka sai da suka shimfiɗa mulki kusan na shekara dubu biyu to da suna abubuwa na kwarai da mutunci ita ka'aba tun a lokacin take kufai larabawa suna girmama ta kuma suna kawo abubuwa na girmama ka'aba har aka zo aka gina ta sai a kawo abubuwa na sadaka cewa an kyautar wa ka'aba to jirhum sai suka ci gaba da ɗauke kayan mallakar ka'aba suna yin sha'anin da shi suka dinga kama karya idan baki suka zo su zalunce su idan suka fita su ci zali to kwana tashi Allah sai kawo kabilan kuza da suka zo sai suka hada kai da adananiyun suka hada karfi suka yaki jirhum suka yi musu kata-kata suka kore su daga nan suka kwace ragaman mulkin makka to wannan shine abin da ya kamata in faɗa domin na ɗora wannan inda za ku gane abin da darasin yake nufi to yanzu an kore dirhum khuza'a sun zama sune masu mulkin maka a halin yanzu tenuwar dirhum ta ƙare yanzu a shigo sabuwar tenuwa ta khuza'a maliki cewa istamarrat qabilatu khuza'a qabilan khuza'a sai suka shuɗe suka zarce ala wilayati shu'unil ka'aba a bisa jagoranci na al'amuran ko kuma sha'anonin ka'aba wal haram da kuma baiti wanda daki wanda yake mai daraja wannan min babi aqfi shay'i ala nafsihi ba wai ana nufin ka'aba daban shi kuma baitul lail haram daban ba alif Allah kita alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin alkitab shine alquran kenan ya zama aqafu shay ala nafsihi to nan da aka ce wal bait ba ana nufin ka'aba daban shi dakin daban ba ma'ana duk abu ɗaya ne to su ma suka yi nasu mulkin ma yuqaribu thalatha mi'ati sana abinda ya kai kusan shekara ɗari uku kunga kusan basu su ma yi kashi ɗaya wani allakila akan takwas ko bakwai na jirhun ba sai ma da cewa kanat wilayatuhum fi gayati su'i wal fasad kuma shugabancin su ya kasance wato ya kai karshe a wajen muni da kuma barna id bihim nasha'at ibadatul asnam domin ta sababiyansu ne bautar gumaka ta faru bainar arab tsakanin larabawa fil a cikin yanki na hijaz al'asunan jam'ini na asunan kusan ba bambanci sosai tsakanin attimsal da asunan da al'asunan da attamafil wadda kada a ta yi na ibrahim rushe da homin ƙabul wa kunna bihi alimin ibkala li'abihi wa ƙaumihi ma ha bihi tamafilun da fi an tumulha a kifuna واتل عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين كاغتين تنيتي التماثيل ننكم يتي to duk abin da aka kira as-sanam ko at-timsal shine abin da aka kera shi a bisa yanayi na dan adam a matsayin gunki akwai bambanci tsakanin su da alwasan shi alwasan duk wani abin da za a bauta tamawa a ba'a kuma da bayan Allah ko ya zamo da kira ta ɗan adam ko ƙira ta dabba ko da dutse ne za a zo a bauta masa sunansa alwasan shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah kar ka sanya kabari na ya zamo a matsayin gunkin da za a bauta mawa mu duk dai abin muke cewa gunki sai da bambanta to amma kamar yadda na faɗa التمثال da shine abin da aka kera a bisa siga ta dan adam ko da katako ko da dutse ko da karfe, ko ma da menene yace faqad kana kabiruhum wa ra'isuhum tabbas babban su kuma shugaban su shine amr bin luhay amr dan luhay al-khuzai qad kharaja min makkah ya fita daga maka ila sham zuwa sham na sha faɗa cewa idan aka ce sham kar ka taƙaita abun a garin siriya a halin yanzu sham ta kunshi ita siriya ta yanzu da jordan ta yanzu da palestine duk ga baki ɗin wannan yankin ana kiransa da suna sham domin idan ka duba ita kanta ainihin jordan kusan wata 'yan ƙasa ce aka ƙirƙiro sakamakon saɓani da aka samu a lokacin sarki abdulaziz uban sarki na yanzu wanda shi ne ainihin ya yi tasisin mamlaka to an sami sabani mai tsanni tsakanin hashimiyun da shi wanda wannan ta sa ko a ce ya kore su ko suka tashi sai suka koma ainihin inda suke yanzu aka samar da wannan 'yar kasa tasu wadda ake kira da suna ainihin urdun to saboda ka duk wannan yankin gabaki ɗaya shi ake kira sham to shi amur ɗan luhayyu ya tafi sham fi ba'adu umuri a cikin sha'anin wasu al'amurra nasa ma kadima ma'ab yayin da ya je garin ma'ab min arzil balka a garin balka can ƙasa ma da yake taimako albalka iklimun min arzil sham wani yanki ne daga ƙasar sham fil mamlakatul urduniya alhashimiyya a daular urdun wanda suke hashimawa wa huwa al-iqlimu allazi tatawassatuhu madinatu amman shine yankin da birnin amman yake tsakaita sa asimatul urdun wanda shine asimatul urdun a halin yanzu fa wannan garin yaje ra'ahum ya'buduna al-asnam sai ya gansu suna bautar gumaka fa qala lahum sai yace da su ma hadhihi al-asnamu allati arakum ta'budun wani irin gumaka ne waɗannan da na ganku kuna bautata mawa ƙalu lahu sai suka ce da shi hadhihi asnamun ha. waɗannan gumaka ne da muke bautata masu ha fanastamtiruha na? sai mu nemi su yi mana ruwa kuma sai su yi mana ruwa mana idan aka yi fari sai a je a roƙe su a yi ruwa kuma sai a ga an samu ruwa wa nastansuruha fatansuruna mu nemi agajinsu da taimakonsu sai kuma su taimaka mana to wannan gabar yana daga abin da yake wahalar da mutane har yanzu yadda ba sa bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya yanzu da wani shaidan zai zama masa da ƙafa ya je wajen wani boka da wata bukata afjajan ila bokan idan ya tsaga ya ta kai batse kawai zai ce ba ka dai za a yi ba maganin sai Allah ya so kun san anan yankin Kano an yi wanda idan aka ce masa ma Allah ya sa sai kore ka abinda ma zai fara faɗa ma da ganka ya ce to Allah naku ya gaza sannan ka zo a nan yankin Kano aka yi shi saboda cika da batsewa to da wani zai samu zamewar kafa ya je gun wannan bokan ya buƙaci buƙata kuma Allah ya tabbatar da ita to abunsa wannan bokan daidai yake inda Allah baya son sa ya za a biya masa buƙata sai dai mutane kash ba su sani ba abubuwa suna gudana kamar haka na farko akwai abin da dama ya dari ala maqadir Allah subhanahu wa wa illam yud'a abin akwai abin da yake gudana a bisa kaddarawan Allah ko da shi mutum bai roƙi Allah irin wannan yana faruwa akwai wanda nake samun labari an je masa cewa ya kashe wani shi da kansa yake faɗa cewa wallahi babu abin da ya yi kawai sai ɗabi wata 'yar ƙasa sai bata ya ce ta je ko ta menene haka kawai kuma sai aka rashin sa'a sai wannan mutum kawai ya mutu zai wa irin wani yana faruwa akwai wani bawan Allah yau din nan ma mun gaisa da shi domin da yamma kusa in sai na wuni a jigawa to a yau din nan ma mun gaisa da shi yake ce mu akwai lokacin da ogansa ya takura masa ma'aikaci ne lokacin promotion ya yi ya yi an yi masa a dinga wulakanta shi ana ba shi aikin da ya wuce wannan matsayin shi da kansa yake faɗa ma wannan kisa sai ya sami kawai sai wani tunani ya zo masa yake zai yi maganin mutumin nan ya ce sai zai ya auno kwanan barkono ya samo zaren tarbi ya dura wannan lilo ya yi masa wannan barkono ya yi tarbi kamar ka sai na dubunnai ya ce sai zai samu garwashin wuta ya zo kusa da ofishin wannan mutumin ya ajiye ya sa wannan barkono yana zubawa hayaƙi yana tashi yana ta wurbi da wadan yana ta ja aka zo aka sai da cewa na lafiya ya ce kai ku kyale ne ya ce lahira ta mai rabo amma a duniya ba za mu bari ana ta mu wallahi sai mun nemo yancin yana ta wannan mai ofishin ya zo cikin sai ya ɗore ruwa ya shiga ofis ya ce mu wallahi a ran nan sai yi wani mummunan hatsari da mota da yake jahili ne yana dan samun kansa ya kira wannan bawan Allah ya ta bashi a guri ya masa promotion ya masa waye masa waye abin da nake so in ce kun ga wannan kawai wani abu ne ya shirya yayi amma abin sai ya zamo akan gaba to sannan idan abin da ya shafi addu'a ne mutum yayi ba na ji Allah ya yi kangarare ban kasa kamar shedan amma sai ya roƙi abin da kai ko ni ba mu isa mu roƙa a bamu ba yace rabbi anzirni ila yawmi ba'thun ya Allah kai mun dakaci kar ka karbi raina har sai lokacin ta da bayinka Allah ya ce innaka laminal munzirin shikenan ka daga wanda aka yi wadakaci kenan sai mu ce dan shedan yana da daraja a wajen Allah ko matsayi Allah karbi abin da ya roƙa a'a kawai Allah zai yi istidraji ga wanda ya so a cikin bayinsa to wayannan za su zo su roƙi gumaka cewa ruwa muke so kuma da Allah ya zarta zai yi ruwan a lokacin kawai sai a ga ruwa to wani nafsi kake da shi da za ka ce da su bautar gumaka ba gaskiya ba ce gashi sun roƙi ruwa an ba su sun shiga matsala sun zo sun kawo kuka kun bukata ta biya kaga baka da aya ko hadisin da ka ce musu wannan abin ba daidai ba to shi sa Allah subhanahu wataala ke cewa wa umli lahum inna kaydi matin sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun kamar yadda muka sha faɗa irin wannan munasabobi abin da ake kira kharqul ada abin da ya saba ma al'ada malamai suka zana shi guda takwas wanda bisu saba ma al'ada akwai irhas akwai mu'ujiza akwai karama akwai i'ana akwai ihana akwai sha'awaza sannan akwai istidraj sannan akwai asihir wannan abubuwan haka suke guda takwas kowane farkul ada ne irhas da mu'ujiza annabawa Allah kewa karama manya-manyan waliyan Allah Allah kewa i'ana kuma Allah zai yi ma wani daga cikin bayinsa na gari wanda ko bai kai matsayin wilaya ba to amma ihala da istidiraji da sha'awaza duk wannan bara gurbi ne alifin Allah ke ma wannan mutum ya zo ya ce ma kaza zai faru kuma kazan ya faru akwai wanda tsatsun ba ta kai idan ka zo kana bayan gari sai a ci mutum ya ce ina da bako ina wajen bayan gari ka je ka shigo da shi kuma ka je ka samu bako to shi za ka ce wannan ba wani waliyi ba ne sai ka ce wani dan kwarekwaren waliyi ne nan kuma ainihin dan tsubbu ne shaidanin aljanin sai zo ya shi labari to saboda haka kenan wannan abin ne ya ruɗe su tafi sun gumaka cewa lallai babu shakka suna da matsayi a wajen Allah faƙala lahum sai ya ce afala tu'tuna ni min hasanaman shin ba kwa ba gunki ɗaya daga cikinsu su ba fa asiru bihi ila ardi al-arab fa ya'budu in tafi da shi ƙasar larabawa su bautata masa a ƙauhu sanaman yuqalu lahu hubal sai suka bashi wani gunki ana kiransa hubal faƙadima bihi makkata sai ya zo makka da shi fanasabahu sai ya kafa shi ma'ana ya yi masa wurin zama wa amaran nasa bi ibadati sai ya umarci mutane da bautar wannan gunki wa ta'zimihi da kuma girmama wannan gunki fa huwa allazi hamala quraishan shine ya dora quraishawa ala al asnam akan bautar gumaka la'anahu Allah wa qabbaha Allah ya la'ance shi ya munana shi abinda malaman sirra suke cewa shi amr dan luhai na farko ya shahara da kyauta da kamar sulhu tsakanin mutane idan suna husuma da halin girma wannan ce ta ruɗin mutanensa dangane da shi su ga musu mutumin kirki kuma lokacin da ya je can sham ya yarda cewa sham garin annabawa ne don mafi yawan dandazon annabawan da Allah ya yi duk mafi yawa a sham Allah subhanahu wa ta'ala ya yi to sai ya ga cewa inda abin nan ba daidai ba ne ba ba za a gan shi a wurin da Allah ya samar da annabawa ba saboda haka kawai sai ya taho da ainihin wannan wanki kamar yadda da dama yanzu wani abin da zai ruɗe shi ya kama wata bid'a girman malamin zai gani da girman kandilinsa ko rawaninsa ko babbar rigarsa ko abin da ya kama da haka yaushe za a ce inda za ba daidai ba ne malam wani ba zai da shi ba bai san cewa gam da katar na fahimtar addini kyauta ce ta Allah Su wata wata'ala ba mun sha faɗa karatu hanya ce ta shirya amma ba shi ne shirya ba inda karatu ne shirya to a duk duniya ba wani malami batacce domin in ka duba irin su mu'tazila jahamiyya da sauransu duk malamai ne na taɓa ba ku misalin ah, wasil ibn afa al-mu'tazili wanda ayatun fi zaka mutum ne ya kai karshe a wajen kwakwalwa mutum ne wanda baya iya faɗin ra'u amma suka ce in ya zo in ya ga dama sai ya hudu ba da za ta kai ta minti talatin kila ko awa ɗaya ba ra'u a ciki hatta bismillah zai ta bismillahil aliyil a'zam misali kan mai faɗi ar-rahman ka duk gura gura kamar ba mu ta zare ne kafa ta zame na taɓa faɗa muku kissan amr bin ubaid al-mu'tazili babban malami daga cikin gimagiman malaman mu'tazilawa wanda shi ba mu'tazili a wajensa in ka ga dama kai sako kai in ka ga dama ka bi Allah ka bi Allah bai isa ya hana ka in kana so kai da'a kuma Allah bai isa ya sa ka ba kai sako in baka so haka kida mu'tazilawa suke da su da ainihin wannan kadariya da kadariya da mu'tazila kida su a wannan a wannan bangaren to akwai lokacin da wani balarabin ƙauye raƙuminsa ya bata ya zo wajen amr bin ubayd ce Allah gafata malar raƙumina ya bata yi min addu'a Allah ya sa in same shi sai ya daga hannu ya ce ya Allah ka nufi a sace raƙuminsa ba aka sace Allah ka dawo masa da shi na take sai ta a ba na son wannan addu'a ba ƙauye ne jahili sai ce me yasa ba ka so yace to kai ka ce Allah bai nufi a sace ba aka sace ya iya nufa a dawo da shi kuma ki dawo da shi shi sa addu'a ba ta da amfani kun ga duka ta fara karatun wancan ba zile bai tsinkayo wannan hatsarin ba amma shi wannan da ainihin fitira da Allah ya bashi ya hango cewa magana ce mai hatsari to saboda haka wannan shine abin da ya rudi amr ibn al-hayy ga cewa gari ne na annabawa ya za a yi a zo a samu abin da ba daidai ba duk abin da aka samu daidai ne bai san cewa an riga an jirkita addinin mutunci ne a wata faɗar ma cewa akwai aljaninsu da yake masa duba ya zo ya ba labari cewa to waɗannan gumaka na lokacin annabi no dawud da suwa'a da ya gusa da ya uka da nasara akwai inda ruwa ya binne su idan kana so in faɗa maka inda suke in faɗa maka domin ka je ka tonar su ya nuna masa a wajen didda inda ruwa ya binne su ya haƙo su ya zo ainihin ya rarraba ma ƙabilun Larabawa kowace ƙabila ta tafi da shi tana bautata masa amin sai yace wa qad sabata fi sahihayn ya tabbata a cikin bukhari da muslim min hadith abi hurairata radiyallahu anhu daga hadithin sayyidina abu huraira Allah ya dade shi kala yake cewa a anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah su kar tabbata a gare shi yace ra'aitu amr bin luhay yace naga amr dan luhai. ibn qimma'a dan qimma'a yajru qasabahu fi nar yana jan kayan cikinsa a cikin wuta wa kana awwala man sayyaba sawa'ib shine farkon wanda ya fara canfi da dabbar da ake kira sa'iba Allah ke cewa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham larabawan jahiliya kamar yadda kun san dama malamai suna faɗa idan mutum bai share masallaci ba zai share kasuwa ba sai da su ba da zakka ba ba sai da su yi wani taimako ba to sai suke tamfa wa'insu dabbobi ita wannan sa'iba za ka ga malamai sun yi saɓani a kan me ake nufi da sa'iba za ka ga maganganu da dama wasu suka ce sa'iba ita ce dabbar da wani balarabin jahiliya ya yi alwashi ko ya ce in allah ya ba marasa lafiyarsa lafiya to shi kenan zai yanta wani abu domin sun yadda da Allah din sun yadda akwai Allah ba wanda yake inkara akwai Allah to idan Allah ba marar lafiya sa lafiya sai samu wata dabba sai tamfa sai to ita wannan ya ba ta ma'ana an haramta bayan ta ba za a dora mata kaya ba ba za a hauta ba ba kuma za a sayar da ita ba sai dai ta yawo a jeji ta sai dai a tatsa a kawo wajen gumaka ta'awun ɗan luhayyu shine ainihin ya gadon masu da wannan wanda irin wannan jahiliyar har yanzu a ƙauyukan da ba san addini ba akwai irin wannan domin akwai wanda kan gidansu shine zakara mai siddi wasu kan gidansu shine rago mai kwalle wasu kan abin nan gidansu shine akuya wacce take kyalla irin wannan akwai dole kullum sai an same ta daure a wannan gidan in eh, ma watan ta zama guzuma ta kai yadda za a ainihin bayan da ita ko abu to sai an siyo wata an kawo ma'ana suna ga in babu wannan akuyar za a iya samun matsala a gidansu akwai masu irin wannan tamfin wani ma kwata-kwata baya cin naman akuya don kar aikatari ya ci naman kyalla in yi ci to kafin gidansu ya kare akwai masu irin wannan tsatsuna to saboda haka shine farkon wanda yayi wannan wa kana hadha rajul kuma shi wannan mutum ya kasance a hada muluki khuza'a shine ɗaya daga cikin masu mulkin khuza'a wanda kamar yadda muka faɗa su suka canza addinin annabi Ibrahim alaihi salam sai yace wattakhadha ahlu kulli darin fi darihim sanaman ya'buduna sai mutanen kowane gida daga cikin gidajen larabawa suka riki gunki wanda suke bautata masa ma'ana kowace kabila tunda kun san kabilu gare su wato larabawa suna da kashe-kashen abubuwa ka samu akwai a ashab sannan sai ka samu kabila sannan sai ka samu ainihin fasila sannan sai ka samu fahim ka samu hai haka za ka samu abin hawa hawa to akwai wanda talautinsa ya kai gida bai isa ya mallaki gunki ba sai dai kabila bi aka maliha ta mallaki gunki na kabila kaza to akwai wanda su kuma abun hannunsu ya yalwata yadda kowane gida daga cikin kabila kaza za su yi mallakar gunki nasu ainihin na kashin kansu to haka ainihin suke yi fa'iza aradar rajulu minhum safaran idan mutum ya yi nufi daga cikinsu zai yi balaguro ta masu sahabihi sai ya shafi wannan gunki ina yarkab yayin da zai zai hau abin hawansa ma'ana neman sa idan ya je ya shafe shi to yana ganin ya samu tabbacin za a fita lafiya a dawo lafiya daga nan sai hau abin hawansa fakana zalika akhira ma yasna wannan shine ƙarshen abin da zai aikata hina ya tawajjahu ila safari yayin da zai fuskanta zuwa balaguransa wa idza qadima min safari idan kuma ya dawo daga balaguransa tamassaha bihi sai ya shafi wannan gunki fa kana zalika awwala ma yabda wannan kuma shine farkon abin da zai fara da shi ma yabda bihi abin da zai fara da shi qabla an yadkhula ala ahli kafin ya shiga a wajen iyalansa ma'ana idan yi wannan to yana ga ya shigo da kafar dama ko kun san yanzu daga cikin masu rubabbun aƙidu akwai masu wannan wallahi yanzu akwai mutanen da inda zai yi tafiya kasar waje wala Allah a garin nan ko a wasu garuruwan sai ya je kabarin shehin sai ya yi gaisuwa ya nemo izini zai yi tafiya akwai wanda yake ba labari wanda shi ga naune wani har ya karɓi bodin pass zai yi tafiyar ya tuno bai zo ya nemi izini ba a guje baro airport ga bodin pass ɗinsa a hannu ya yi dai rasa jirgin da a ce ya tafi bai zo ya nemi izini ba shi fa mutumin ya mutu bai hana kansa rashin lafiya ba bai hana kansa wato samun jarabawoyin Allah ba a lokacin da yake raye da ya mutu bai hana a tsare sai shi a yi masa wanka ba sai an yi masa wannan amma kuma yanzu ga shi gunsa ake neman sa'a shi ma kuma wallahi da ya san inda take to da ba zai samu kansa a cikin abubuwa da ba su daɗi a lokacin rayuwa? to haka suka kasance suna ainihin irin wannan abubuwa Ya ce wa kanatil arabu larabawa sun kasance kadittakadat ma'al ka'aba sun riƙa tare da ka'aba tsawagit gumaka wahiyar buyutun tu'azzimuha su ne waɗansu gidaje da larabawa suke girmamawa ka ta'azimil ka'aba kamar yadda suke girmama ka'aba laha sadanatun wa hujjab su waɗannan gumaka suna da masu hidimarsu sannan suna da masu tsare kofa gateman su sadana su ne za su zo su kakkaɓe gunki su shafa masa mai su share inda yake su kawo masa abinci idan aka jima aka kulle bayan wasu mintuna ya sa albarka kenan sai a ɗauka a fita da shi su kuma wa hujjab su ne wato gateman wanda za su tsare kofa idan za ka je neman albarka to sai ka kawo abin hasafi kusa har yanzu a kaburbura akwai masu irin wannan a ce to ka kawo dan abin sadaka ka je ka roko abin da kake so kaga inda mutum zai da tunani sai ce to me zai hana shi ya je ya roko kuɗi tunda ya yi in aka roko ana samu ya je ya roko kuɗi ya kama gaban sai fita daga cikin dauda da tsumma to amma wa man lam yaj Allahu lahu nuran fama lahu min nur haka suka kasance suna rikon kowane wato ainihin ɗaki na gunki dinga yi masa hidima wa tuhdi laha kuma suna kai kyaututtuka a wajen wannan gumaka kama tuhudi lil ka'aba kamar yadda ake kai wa ka'aba kyauta Kamar yadda kuka sha ji cewa shi hubal shi ne babban gunki wanda shi amr bin ya fara kawowa amma malaman tsira suke cewa gunki ne wanda aka yi a bisa siga ta mutum yana da karyar hannun dama shawa sai suka yi masa hannun zinare kaga Allah ya kasa a ce Allah da hannu ɗaya kuma ba zai iya makansa hannun ba har sai masu bauta sun taimaka masa suka yi masa kuma suka yi masa wanda ya fi shi ma kima domin shi na wani jar ƙasa ne kamar ka ce busasshen bulo irin kamar jan bulo din nan to kamar haka aka yi koban to hannun ya kindile sai suka suka masa hannun zinare kaga an masa han inda ku kaddara shi ya kansa to yanzu an yi masa abin da ba zai iya ba domin inda ya isa da sai ya kansa na zinare amma kai sai zama wani ƙasa aka yi masa gata aka yi masa hannun zinari ya bayan Allah shirya ta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so ce ai ko ba komai a ce wai kai za ka yi hidima kuma kai za ka yi wuta ai kai da kake hidima kai kamata abota samu amma ka zo ka share shi ka shafa masa mai ka kawo masa abinci duk wani bala'i kai za ka kare masa kuma ka zo ka bauta masa ai kai ya kamata ya bauta inda akwai hankali to amma babu hankali shi ya sanya abubuwa suke ta faruwa amin amin wata tsufu bihi kuma larabawa suna yin tsawafi ga wannan gomaka, ka tsawafi ha biha kaman su ga ka'aba watan haru inda ha kuma su yanka a wajen wannan gunki duk wanda yake son wani biyan bukata sai ya zo ya yanka domin Allah biya masa bukata kaza wa ta'arifu ta'rifu fadlal ka'abati alaiha kuma su sun san falalan ka'aba akan wannan gumakan sun tabbatar ka'aba ta fi wannan gumakan tsanani domin duk lokacin da bala'i ya bala'i sai a manta da su kuma sai a zo ka'aba ainihin a marairai sai ma Allah ita ita roƙonsa li'annaha kanat domin ita ka'aba ta kasanta li'annaha kanat qad arafat domin su larabawa sun riga sun kasance sun sani annaha ita ka'aba baitu ibrahim al-khalil ɗaki ne na annabi ibrahim badaɗayin allah alaihi salatu wassalam wa masjiduhu kuma shine masallacin annabi ibrahim falamma ba'atha allah muhammadan sallallahu alaihi wasallam yayin da allah subhanahu wata'ala ya aiko manzo tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi bitauhid da tauhidi abu alaihi zalik sai suka aibata wannan abin da ya zo da shi Waƙalu suka ce a ja'ala al'alihata ilahan wahida yanzu kai ka sa abin bauta ya zama guda ɗaya tal inna haza la shay'un ujab ai wannan abin mamaki ne su abin da suke gani Allah bukatu sun wuce yadda zai iya saurara su shi kadai amma idan aka samu yan kafafuwa da za a kakkama su isar da wannan kuma wanda suke masu matsayi yanzu bukata za ta biya su hukuncin da suke ma'alla shi ne hukuncin sarakunan duniya wanda bai san waye zai zo ba sai an ce masa wanda yake so ya shigo bai san meye za a yi gobe sai goben ta yi ga me zai faru to haka suke zato su a nasu tunanin yace a fi sahih bukhari ya zo a cikin bukhari an abi utaridi daga abi al-utaridi radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi kala yake cewa kunna fil jahiliya mun kasance a lokacin jahiliya idza lam najid hajaran idan ba mu sami dutse ba jama'a na jif wata mina turab sai mu tara wato ainihin wani tili na turbaya waje ina bishat sai mu zo da akuya wa halabna ha alai sai mu tatsi nonanta akan wannan tilin turbaya sun matsufna biha sai mu dinga a akai wato asalin hadisin yadda yake shine kunna na abudul hajar yadda yake cikin bukari mun kasance muna bautan duwatsu Fa'iza idza wajadna hajaran idan muka samu wani dutse huwa khairun minhu wanda yafi wancan din alqainahu sai mu jefar da wanda da muke bauta wa akhadna al-akhar sai mu ɗauki wantan wanda muka gani ya fi kyau fa'iza lamnajid in ko ba mu samu ba shi ne lamnajid hajaran to shi ne da jisu wata wannan shi ne da hadisi yake ma'ana wata ta kai in suka ga wani dutse kyakkyawar sumul-sumul sai mutum ya ɗauke shi ta bauta yana nan yana tafiya da ya ga wani wanda ya fi wannan cinyewa ya fi shi walƙiya ya fi shi kyau sai ga to wannan shi ya kamata ya zamo Allah sai jefar da wancan ya ci rabansa ta fuskar bauta kenan sai a ma wannan to idan kuma aka rasa dutsen to shine yake cewa jama'a na jiswatan sai mu wato ainihin tara jiswatan wato abin nan shine wani tuni minat turab wanda yake ainihin na turbaya waje ina bishat sai mu zo da ainihin akuya wa ha alai sai mu tatse ta kai sun matsufina bihi ma'ana in suka tara kasai sai su ɗanyi gurbi sai a tatsi nuna akuya sai a zuba irin yadda ka san yara suna waina ta ƙasa to shi kenan sai a yi ta sai a yi ta dawafi wasu ma dabino suke kirbawa mutum ya mutum mutum ya aje shi ta bauta masa wala kun taba jin kissan sababin musulunta wa'insu daga cikin sahabbai yake cewa ya kasance yana da gunkin sa na dabino wanda yakan yi duk abin da ya taso sai ya roƙe shi sai bukata tafiya. to wata ran yayi tafiya cikin dokar jeji yunwa ta kama shi ya zo ya yi goho ya roƙe shi abinci ya roƙe shi abinci shiru ya ji yunwa tana neman ta kai shi fito mai amfanin wannan Allah sai ya cinye shi sha ruwa yana cinye shi sha ruwa ya ji lafiya kalau <laughs> to ai abin ba a shiga karfi to daga nan ya fahimci cewa shi ba Allah gaskiya ba to shi sa duk wanda yake kan Allah karan fari bai gane banna sai lokacin da Allah ya tsamar da shi ya koma kan daidai to sannan zai yi waiwaya ya gano cewa ashe da kan banna yake yanzu ne Allah subhanahu wataala ya saita shi amin to sai ke cewa durusun wa'iba darusa da kuma izina yanzu wannan darasi da muka karanta ga abubuwan da ya kamata mu fita da su dan wato ainihin summarizing dan abubuwa da aka rairaye annal araba su jama'an larabawa lam ya abudul asnam ba su bautata wa gumaka ba na itikadihim domin ƙudurinsu annaha hum cewa su ne suka halitte su au khalaqatis samawa wal arda ko suna kudirin cewa gumaka suka halitta sammai daga sai ba don wannan suke bauta musu ba wa inna ma kanu yastaghithuna biha sun kasance suna neman agajin su ne min dunillah koma da bayan Allah wa yatlubuna minhum jala al-kurab suna neman wato yayewan bakkan ciki wajtilaban nafa wannan jimin ne ba ha'un ba wajtilaban nafa da kuma jawo amfani ma'ana su da kansu sun yadda cewa waɗannan gumaka ba su suka halittu sammai ba ba su suka halittu ƙasai ba a'a suna dai neman agajinsu ne Allah subhanahu wata'ala da kansa yake cewa wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah in ka tambaye su cewa wa ya halitte su za su ce Allah subhanahu wata'ala ne shi yasa duk malaman sunna suke cewa ba a yi da'in da da mafi yawan larabawan jahiliya ba kuma ka ce gaba ɗaya a wajen tabbatar da rububiyya ba wani balaramin jahiliya da yake inkarin Allah ya halitta shi kankin kansa baya inkarin Allah ya halitta sammai da kasai baya inkarin Allah yake kaza Allah yake kaza shi abinda bai yarda ba a ce kuma wai duk bukatu na ibada Allah kadai za a yi wa to yaushe za a ce duk Allah ya da mutanen nan gabaki da. ai dole sai an ɗan samu wanda za su isar da sakonni masu matsayi da daraja ainihin a wajensa shi sa malamai suke ta diya yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya yi su ne a bisa tabbatar da tauhidin uluhiyya ba wai tauhidin rububiyya ba sun gamsu cewa Allah subhanahu wataala shi ya halitta sammai da ƙasai shine mai ikon yi Allah ma da kansa ya bada shaida yace ce fa'iza rakibu bufin fulki idan suka hau jirgin ruwa matsala ta taso igiyar ruwa tana jidduya jirgin ruwa zai kife da'awu Allah mukhlisina na din sai su dinga roƙon Allah suna kiransa suna tsarkakewa to ainihin addu'a gare shi shi kadai amma falamma najahum ila albarri yayin da Allah ya tseratar da su mutum ya taka ya ji dandagar ya kasa idza hum yushrikun sai su koma su gaba da yin tarayya wallahi akwai wani bawan Allah a cikin wata jiha daga cikin jihohin arewa babban mutum ne laktara ne ya makai profesa ya yi shiriri ta daga cikin shiridoci na bidiyo'i da ake wanda ya kai matsayin Allah Allah da ya so shi da shirya wata ran ya taho wannan dududu ba shi yanzu haka yana raye ba wai ya mutu ba kawai sai an yi ruwa ruwa ya kawo igiyar ruwa ta ɗauke shi ta fara juyi da shi zai halaka yana cewa Allah na tuba ka san ƙarya nake ni ba Allah ba Allah in ka tseratar da ni na tuba Allah na tuba daga yau ba zan ƙara ba Allah ya tseratar da shi daga nan ya zubar da wani shiri ta yanzu gangare a halin sunna lokacin da yake wata shiriri tar ya ɗauka cewa daidai ne kuma ga shi yana malaminsa yasa suka ɗauka cewa wai dan mutum yana malami Ila yana karantar da luga yana karantar da kaza zai abin nan wallahi shari'a ina jaddada mana baiwa ce da Allah yake ba daga cikin bayansa nika faɗa bil munasaba akwai wani katafaren malami da naji da kunnuwana kuma yana nan rayu an yi wani taro yana bayani yana cewa duk abin da ya fito bakin malami ka ɗauke shi karka daidai ne don Allah ku duba wannan kwakyara ma'ana ya ba malami matsayin annabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine duk abin da ya fito bakin sa daidai ne ku duba wanda cikin sahabbai yake cewa ya ma'aikin Allah ma dinga rubuta hadisin ka alhali kai dan adam ne kakan yi fushi kuma kakan yarda ma'ana kila za ka iya fusata ka faɗi wata magana wadda in ka huce ka ji dama ba ita ka faɗa ba sai manzon Allah sallam ya ce duk abin da ya fito bakin nan ka rubuta shi ba abin da zai fito sai gaskiya sallallahu alaihi wa sallam fa amma yau sai ga wani yana cewa duk abin da malami ya faɗa ka ɗauka gaskiya ne ma'ana yanzu abin da ke cewa mabiyansa duk abin da zai faɗa shi kan kansa gaskiya ne kar a ɗauka kuskure ne bittali abin da ya faɗa ya zama shari'a kuma saba masa ya zama saba ma Allah kenan ta Allah salamu da lafiya to kaga yanzu mutum ne wanda yake malami a matsayi irin nasa kuma babba a yankinsa amma bai fahimci hatsarin wannan kalmar ba bai fahimci cewa ko sayyidina abubakar wanda shine khairun nasu illa an yakuna nabiyan ko shi bai samu matsayin a duk abin da ya fito bakinsa daidai bane matsayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai to saboda haka kenan suna yin wannan bautar domin suna ga da waɗannan ne za a samu kafa bukata ta biya sai yace darasi na biyu izamu jurmi man kana sababan a cikin wannan darasi mun ji girman laifi na wanda ya kasance sababan sababi fi halakin nasi a wajen halakan mutane wa balalihim da kuma ainihin batarsu wa annahu yahmilu awzarahu kuma shi wannan zai ɗauki gingima gingiman zunubansa da laifukansa wa auzarahum da kuma laifuka na su wa'intan kamilatan yawmal qiyama cikakku ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala ke cewa qala allazina kafaru lil ladina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum kafirai suke fada ga masu imani suke cewa wai ku bi mu za mu ɗauke duk wani laifi da kurakurai da za ku Allah ke cewa wa mahun bihamili na min khatayahum min shay ba za su isa su ɗauke komai daga cikin laifukansu ba wa innahum lakazibun ƙarya suke amma Allah suke ke ta ya la yahmiluna asqalahum ma'a asqalihim wa la yahmiluna asqalahum ma'a asqalihim yawm al-qiyamah za su ɗauki nauyi su tare da nauyin watan wanda suka ɓatar na tashin alƙiyama ba ana nufin ɓatattun ba su da laifi ba irin nauyin laifin ɓatattun da wane ya irin wannan za a naɗo kuma a ɗora ma wannan saboda ka Allah ke cewa za su ɗauki nauyin su tare da nauyin wayantan kuma za a tambaye su ƙiran ƙaryar da suke Allah ke cewa na kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa azabi, bima kanu yufsidun wanda suka kafarta kuma suke toshe mutan daga barin tafarkin Allah za a ƙara masu wata azaba akan wata saboda barnar da suke kenan a ce kafirci kansa aji aji akwai wanda zaka samu cewa ga arnanci sannan ga shan giya sannan kila ga fasikanci sannan kila ga cin riba sannan ga ga ga to kar ka ɗauki cewa za a yi masa azaba kawai irin ta wanda ta kaɗai za ga akwai arnan da baya shan giya Arnan ne kuma baya zina bai ma yadda cewa zina ta halatta ba ta kaɗai yake yi to wannan laifinsa da azaba da za a ɗanɗana masa ba ta kai ta wanda wanda ya haɗa arnanci don ainihin wasu laifukan ba to babu muni a rayuwa irin a ce mutum ya bata kuma ya batar kuma a ci gaba da yin wannan barnar ana ta barnar ana ta barnar abinda malamai suke cewa sauki saukin Allah ya so mutum da shirya shi ya shiryo. akwai wanda ya asasa barna yayi ta yayi amma Allah sai ya so shi da rahama kafin ya mutu sai gyara to wannan a cikin rahamar Allah da taimakonsa ba za a caje shi laifukan wanda ainihin suka yi a bayansa ba domin shi ya shiryu har dai kuma a ce Allah ya masa gamdakatar ya yi ƙoƙarin rusa abubuwan shi da kansa ya mai da martani cewa abubuwan da muka yi a da ba daidai ba ne ya yi sa Allah ya karbe shi haka to wannan ana fatan Allah ba zai tare shi da laifukan wanda suka bata ba amma mutum ya zama ya bata shi kankin kansa sannan ya batar da wasu ya mutu akan wannan bata batattun da ya batar su ci gaba da batar da wasu kuma har ma ta tsaya to wannan sai dai a ce Allah kiyaye kuma wallahi akwai su tare sun kirkiro abubuwa munana wanda sun saba ma addini da ma hankali da mutunci domin wallahi akwai abin da ga in mutum na da mutunci ba zai wannan abin ba mutunci in mutum mai mutunci ne bai kamata a ganshi irin wannan gayyar ba in ya san me yake nufi da mutunci da dattaku amma suka dauka an dauki wannan abu a matsayin addini a yi shi kuma a daki kirji a yi kirari kuma a kira mutane a kai kaga wannan ba karamin hatsari bane a rayuwa to amr bin luhai kun ga manzon sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yana jan kayan cikin sa a wuta saboda shine ya sabbaba ma larabawa bautar gumaka shi ya sanya malamai suka ce ba za a yi bautar gunki a jaziran larabawa ba face sai ya samu kamashi duk wanda ya bauta ma gunki daga ladda ya kawo gumaka to duk wanda ya bauta gunki sai ya samu kamasho na wannan ainihin ba abin nan eh, sababa bauta gumaka da yake sai ma da yake cewa fihi dalilun a cikin wannan akwai dalili akwai dalili ala anna ba'd ahli jahiliya a bisa cewa waɗansu daga cikin mutanen jahiliya mu'azzabuna bi jurmihim ababen yi wa azaba ne saboda ainihin laifukansu akwai mutane da suke mutanen jahiliya misali akwai kis bin sa'ida al'iyadi duk da cewa malamai sun ce ya sano wani abubuwa min bakayarin ibrahim domin kamar yadda muka faɗa jurhum iya rayuwarsu da suka yi suna akan addinin annabi ibrahim duk wannan tsawon rayuwa na shekara dubu biyu sai dai ka samu an ɗan rarrage waɗansu abubuwan amma dai ba magana bautar gunki kakaf rayuwarsu su ma ku za a ɗin da suka yi wannan juyin juyi hali suka kori jirhum su ma a akan addinin annabi ibrahim suke har sai da amur ɗan luhayyu ya je ya kawo gumaka sannan aka so ma ainihin bautar gunki to kun ga ya inganta hadisi is bin sa'ida al-iyadi dan aljanna ne manzo sallam tun yana kusan kafe ɗan shekara goma sha ko ashirin da yakan wuce kaso ukaz ya ga kis bin sa'ida al'iyadi ya hau ɗan tudun ƙasa yana yi wa mutane ainihin wa'azi yana tsoratar da su lahira ba a soma wahayi ba manzon sallallahu alaihi shekara goma sha ko ashirin da amma kuma haka ya mutu tun kafin a soma manzon Allah wahayi amma manzon Allah ya tabbatar dan aljanna ne sannan irin su imrul qais wanda ya ma mutu ko dai kafin bi'isa ko kafin milad na mazan sallam da shekara 75 amma dan wuta ne hadita ya tabbata dan wuta ne kenan akwai wanda za ka samu mutanen jahiliya ne saboda aika-aikar da suka yi da tabka-tabka yan wuta ne domin kun ga shi a amurbin zuhai ya mutu da shekaru barkatai kafin ma a ce haihuwar manzon sallam ballanta na ainihin so mai masa wahayi amma hadisi ya tabbata cewa ainihin nan wuta ne sai ya ce safahatul mushrikin a cikin wannan darasi akwai bayanin wautar mushrikai wa hamaqatuhum da kuma raunin hankalinsu da safaha da hamaka duk dai wauta ce amma dan ka bambanta sai ka fassara ɗaya da wauta ɗaya kuma raunin hankali domin raunin hankali yake sa wauta iz abadu asnaman domin sun bautata wa gumaka min sun aidihim na daga aikin hannayensu su suka kwaba su suka yi su da kansu amma kuma suka bauta ba su ku duba mutanen annabi ibrahim alaihi salam lokacin da aka faffaskare gumakansu suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum da lahu ibrahim ƙarshe dai sai suka ce harri harriquhu wansuru alihatakum ku kone shi ku taimaki allolinku subhanallah kaga an ci baya a ce mai bauta zai taimaki allonsa, ku kone shi ku taimaki allolinku kaga da akwai hankali shi allah shi zai taimaki wanda yake bauta masa to wannan yana nuna raunin hankalin larabawa da kuma ainihin sassautawa hankulansu su yayin da suke bauta ma gumaka wanda suka aikata da hannayensu wannan shine karshen wannan darasi sai kuma yan tambayoyi ina ga tun da ba karatun aji bane sai dai makaranta karanta mu wuce kawai ko ya ce as'ilatun lil muraja'a to kafin as'iloli da Allah na yi mantuwa darasin mu na rana ita yau shafi na biyar inda aka ce wa aisha tu radiyallahu anha lamma su'ilat ala kulli wato an ya kamata kalma ta su'al ba ta yin ta'addi da ala sai dai an sa'alahu an kaza wa yas'alunaka an bil qarnayn wa yas'alunaka an al mahib wa yas'alunaka an al jibali haka duk inda za ka kalma ta sa'ala ba ta yin ta'addi da ala kuskure ne na bugu ba wai ainihin shi malamin ne ya rubuta alaba a'a an ce a wajen bugun aka samu kuskure ina fata an gane to sai a gyara ya zama an ba wai alaba. yace as'ilatun lil muraja'a tambayoyi domin muraja'a yace man awwalu man adkhala ibadat al asnam jazirat al arab waye farkon wanda ya shigar da bautan gumaka a jazirar larabawa wa min ayyi qabilatin hu kuma shi daga wata kabila yake tambaya ta biyu amma za a an anhu rasul sallallahu alaihi wasallam to dangane da me manzon sallam ya bada labarin sa ma'ana wani labari manzon Allah ya bada dangane da shi mutumin kun ga wannan ɗari bisa ɗari kwa zai amsa tun da zama ka faɗa sai abu na uku ya ce uzkur halatar arab ma an ambaci halayen larabawa tare da gumakansu na hudu uzkur shay'an min durusi hazal maqfa ambaci wani abu daga cikin darussan wannan wato topic da muka karanta ma'ana kai ma ka ambata wani abu da kake ganin darasi ne da ya kamata a ce an fa'idanta ba daga cikin abubuwan da shi malam ya ambata ba to tunda ba karatu na aji ba ne ba sai dai mu bari a kama iya shiga sabon darasi ko sai mu dakata to sai mu dakata a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda mu kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka yaye mana bala'o'i da abubuwa na bacin rai da suke faru a wannan kasa mu kamar yadda dama sun ji abin da ya faru a ya faru a Abuja a yau na mutuwar mutane ɗaruruwa muna fata Allah gafarta wa musulmin ciki Allah gafarta wa musulmin ciki Allah ya fi laifukan su wanda kuma suka rasa dukiya Allah subhanahu wataala ya mayar musu da mafi alkhairi Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka mana kyawu karshe Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka azurta mu da jagoranci na kwarai Allah subhanahu wata'ala ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon